Assalamu alaikum rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a yayin da malaman addinin musulunci da daban ta kowane ɓangare suke ci gaba da fitowa suna tofafa albarkacin a bakin su akan kadiyar nan da take faruwa wanda a cikin malaman wahabiya salafiya izala aka samu wa'anda suke ci gaba da tirjiya game da hukumar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa ba za su shiga aljanna ba wanda wani bangaren hatta ga ɗaliban ilimi da sauran al'umma al'ummar musulmi suke nuna suke nuna takaicinsu game da irin wannan wannan mummunar magana da ake liƙa wa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama a yanzu haka insha Allah yan uwa za mu kawo muku yacca wata wata baiwar Allah ita ma ta fusata ta ɗau fishi sosai ta fusata akan irin wannan wasu maganganu da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ƙara furtowa ya ƙara furtawa akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama a membarin juma'a da ya hau na ranar juma'a nan da ta gabata da wannan baiwar allah ta fito ta ƙara ƙarewa dr idris dutsen tanshi ta ta wanke shi ta yi masa maganganu da kakkausan lafazi akan wannan abubuwan da yake faɗi insha allahu baya ga dr idris dutsen tanshi kuma baya ga maganganun wannan baiwar allah da ta yi akan dr idris dutsen tanshi insha allahu za mu kawo muku wanda za mu kawo muku wani ɗan boko haram wanda ya shiga rigar musulun ya shiga ya shiga malamai yake kafirta mutane inda ya bayyana wa duniya cewa wai duk wanda bai yadda da cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su shiga aljanna ba za a kai su wuta ba to wannan mutumin kafiri ne arni ne amma insha Allahu yanzu ku biyo mu za mu fara za mu kawo muku ita wannan baiwa Allah da ka bisani mu kawo muku shi wannan dan boko haram dan magana ta gaskiya gaba ɗaya maganganun su maganganun sa maganganu ne irin na boko haram yake yi duk da zai wata ila an tambaye shi sai ce shi ba dan boko haram bane ba amma aikin sa yana nuna dan boko haram shi magana dan boko haram ne shi magana ta gaskiya za mu kawo muku shi sannan kuma mu biyo shi da dan raddi daidai gwargwadon ilimin da Allah ya ba mutum da ni ba malami ba ne ba a yi sauraro da kallo lafiya ko a tarihi ko a labari ban taɓa ganin tsinannen halitta matsiyaci irin wannan mutumin ba wallahi kaya asara ba ka da abokin gaba irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala alhamdulillah tashi a cikin zuri'a irin ta wannan mutumin abun wallahi tallahi ka mutu ne abun ka kashe kanka ne da bakin ciki ba ka da abokin gaba irin ma'aikin allah yanzu ko kai a zuwanka da kake ganin kai malami ne a dinga jifan iyayenka da cewa 'yan wuta ne ba za ka ji daɗi ba ina ma ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rare da mahaifansa da hayyan kira gare su su shiga su bi allah ba su bi ba lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma mahaifinsa ya yi wa fati yana ciki dan wata biyu na na aminatu ta bar duniya annabi yana da shekara shida amma kai da yake matsiyaci ne kai kullum maganarka ba ka da abokin faɗa sai ma'aiki shi yasa ga kanan kalar kalar bakin ciki fuska duk bullan gardi kiyayyar bin ma'aiki duk ta mamaye maka jiki shi yasa ga kanan a fakirance wallahi kaya asara wallahi tallahi kaya asara wallahi Allah ya wadaran halinka ubangiji Allah ubangiji ya kiyashe yin fadawa cikin rayuwa irin taka wallahi kaya asara baka da abokin fada sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wata turjiya kake kana tsalle kamar kadangare kana shillo da kanka sai ka ce lizard tsinanne matsiyaci To alhamdulillah yan uwa wata baiwar Allah kenan da ta fusata ta ta ce ta fito ta baje Dr. Idris Dutsen Tanshi ta yi san maganganu akan Dr. Idris Dutsen Tanshi game da maganganun da ya ƙara fitowa ya maimaita su akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Dr. Idris Dutsen Tanshi shi ma ya dage da cewa wai lallai sai mutane fa sun yadda da cewa iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su shiga aljanna ba wa iyazu billahi wannan magana ta yi muni magana ta gaskiya kowaye in dai mutum cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne wallahi lokacin da zai fito ma ya maganar da ta fito wannan baiwar Allah wallahi bai sani ba wallahi bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasa bane ba in duk mutumin da zai taba wani abu da ya raba annabi sallallahu alaihi wasallama to fa wallahi ya taba annabi kuma wallahi duk wanda ya taba annabi wallahi akwai masoya annabi waɗanda su idan su rufewa yake yi in an taɓa annabi to Allah ubangiji ya kara mana soyayyar annabi ya kara mana soyayya da ganin girma da kimar da martabar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma insha Allah yan uwa ga wannan yaron wannan yaron da yake da awan malinta wanda yake dan boko haram ne saboda maganganunsa suna nuna dan boko haram ne aji abin da yake faɗi sai mu biyo baya da taliki masu sahabai ana faɗan abu in dai a Kur'ani ne sun yadda ana faɗan abu in dai a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me sun yadda shi yasa kaga wasu munafukai da sunan ahlus sunna sun bayyana a wannan lokacin ko waya ta manzo hadisi manzo Allah inna abi wa abaka finna ya kasa samun natsuwa a zuciyarsa arne ne kai aiki Hun ba arne ba zai dinga shakka da hadisi manzo Allah dan hadisi manzo Allah ya inganta babu shakka babu taraddudi in dai kai mumini ne haka sahabbai suka rayu da manzo Allah ya gama sahabbai hadisi a ko tarwa ga ya ce wani sahabi ya taraddudi yayi shakka anya iyayen manzon Allah anya manzon Allah ka ji da kyau kuwa ba wanda ya sai suna da imani amma da mu tsohon munafiki ne ba ahlu sunna bane arne ne ma wai ya zo an kanto hadisin manzon Allah wai akwai shakka wai sai an ta ta'awili a ta ta'awili wannan munafunci da kafirci a cikin zuciyar jama'a mumini da aka karanta mushi ayan Qur'ani kai tsaye yake imani mumini ya karanta mushi ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yake imani baya shakka baya taraddudi in ka da shakka tana taraddudi akan Qur'ani da Sunna ka tabbata kai ba musulmi bane baka imani da shi ba domin Qur'ani sai da Allah ya sharce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala takum min al-mumtarin ko Allah ce ka zama a cikin mai masu shakka da wannan Qur'ani haka mu wa aqidan ma inna sahabbai ne duk abin da ya zo a Kur'ani da sunnan manzo Allah ingantacciya wallahi ko shakka ba ma samu a zuciyarmu ba ma iya manzon Allah da manzon Allah zai ce dukkan mu yan wuta ne ko ni ma shari ba za mu yi ba to me shari me za ka Allah ya ce ma yantaku anin hawa kuma abin da ke ban haushi da yawa yanzu a zamanin nan shine sun kasa gane mecece ilimi wasu a ce ga hadisin manzo Allah ya zo ya bayanin abu wasu ya ga mutum ya so ka maka ayoyin Qur'ani a'a wa ka sako ma da Qur'anin ba manzo Allah bane ai ya fi ka san shi ko shi bai faɗa wancan hadisi ya fasa me ne kamun ayan Qur'ani idan hadisi ya zo dawo me hadisi a wajen mu shine bayyin limaza li Qur'an shi za ka ce maka manzo Allah ya ce kaza in dai hadisi ne yana bayyana wata aya kaka da kawo mana ayan saboda ba kai aka fasa saukar ma manzo Allah ka saukar mishi ba a kawo aya idan akwai hadisi ba a kawo saboda za ka ga kamar baka san ma ma'ana hadisin ba kenan baka san ma'ana hadisin ba kenan ma'ana hadisi amfanin hadisi ya bayyana ayan Qur'ani to manzo Allah yayi magana ya bayyana ayan Qur'ani kuma kana kawo ayan Qur'ani ka zo nan kana ta kenan ai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yace kaza kaman Allah ne fa yace da manzo Allah ya ce iyansa suna wuta kaman fa Allah ne ya faɗa ba manzo Allah bane ya faɗa ba to wannan taraddudi da shakka yana cikin me zuciyar mu da za zaka dauka littafin na da iman ko islam na waye na mujaddidi eh, eh, Muhammad ibn Abdul ka dauka ka ji me yace yana cikin abin da ke wawar imanin mutum malam munafunci ne ƙarya ne da ba suna sunna bane munafiki ne zalla kawai ya kasa digan bidiya ya rike carbi ne yake ta me yake ta yasan da zai amma munafunci ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka faɗa ayan Qur'ani aka faɗa hadisi babu shakka babu taraddudi kai tsaye kawai Allah kuma ya baka labarin su qalu sami'na shikenan kawai ba ruwan duk abin da ya fito ga wajen manzo Allah mu imani da shi ka gane ba gane ba wannan kai ta shafa ka fahimta ba ka fahimta ba wannan kai ta shafa ba abin da ya shafe mu mu da bayin Allah ne sai aka duk abin da Allah ya faɗa mun imani da shi ko ya yake ko ya yake wannan kuma dole sai ka samu wannan imanin kafin a kiyaka musulmi amma ka zo mai shakka ya ce shi ya kasa ganewa ya kasa samun nutsuwa. to dama arni ya samu nutsuwa da Qur'ani arni bai samun natsuwa da Qur'ani da hadisin manzon Allah Muna kawai cikin zuciyar jama'a yace li annahum amanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kaga sahabban nan da wa'inda suka biyo su yace sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah imanan sadiqan qawiyan imani na gaske mai karfi suna da karfin imani malam mu wallahi haka muke ana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam larabcin mu ma bacewa take yi haddan ma karewa yake to me zaka yi me qur'anin ne yace ga abin da Allah ya ce amma ga kullun sai an kokori wato aga wasu ayoyi shi manzo Allah bai san ayoyin bane sai karfin imanin ka fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai baka karfin imani da abin da ya zo da shi idan ka ga mutum yana shakka abin da manzon Allah ya zo da shi to ƙarya yake bai imani da manzon Allah ba idan kai yadda cewa manzon Allah shine huwa muballiko anilla to me naka shi yace kaza ba ta kare ba me kake nima dama a zuciyanka to ƙarya yake bai da manzon Allah ba ya daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa fa taqadu ma jaa fi kitabillahi wa sunnatihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam amanu bi kulli mashtamala alaihi alquran washtamalat alaihi sunna min jami'i umuri dini sahabbai Qur'an nan bango da bango suka yi ima duk abin da ya zo shi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ɗaya da ta kai ta wata sunna ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ba shakka komai a ciki kawai ba kokonto idan ta zo kawai sun ima da shi komai da ya zo shi mun haka muka ima da Qur'ani ba daga bakara zuwa nasu babu ayin da taɓa karantawa na shakka a zuciyana ban taɓa karanta aya na jime taraddudi ko kwanto ban taba yi ba amma kai kuwa zuwa kanta aya a kanta sunna kana jin me kokonto a zuciyanka yi haƙuri har yanzu kai ba musulmi ba ne ma malai ce fa innahum na biha sai da su sahabbai suna imani da ita A ga hanzu ba a fahimci addini ba har yanzu yana ganin imani da wasu ayoyin ya bar wasu ayoyin yana ganin har yanzu shi musulmi ne ƙarya ke kafiri ne kai mu da ba san me addini ba ‘yan uwa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yanzu ‘yan uwa, yanzu wannan dan Allah dan annabi ina maganar magana ta ilimi a tare da wannan bawan Allah. Wallahi tallahi maganganun duk da yaron nan yayi, wallahi maganganu ne na jahilci. maganganu ne na jahilci wanda wannan ya ko duk wanda zai faɗi gaskiya ya san me yake yi wanda Allah ya buɗe masa kirjin sanin gaskiya san wannan mutumin wallahi makiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne yan uwa kun ji fa abin bawan Allah nan yake faɗi cewa duk wanda fa bai yadda da fa wannan maganar cewa iyayen annabi ba za su shiga aljanna ba za su je wani wajen daban fa arini ne fa kafiri ne fa yake nufi a nan wai yana maganar cewa wai ai ai hadisin hadisi ne wanda ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun ce ba su yadda da shi ba duk wanda bai yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin ba kafiri ne kafiri ne to wannan kai wannan bayan Allah abin da bai sani ba saboda jahilci ai babu wanda ya ce ai bai ni ban taba jin wani ahli sunna ko ta wani bangare bangaren dariƙa bangaren izala kai bangaren tijjaniya ƙadiriya ban taɓa jin wanda ya ce shi fa ga annabi ya faɗi maga annabi ya faɗi magana ya ce bai yadda ba sai dai abin da ake magana fa akan wannan hadisin ga masu cewa hadisin nan ba su yadda da shi ba abin da ake magana shine ba a ma yadda annabi ya ba faɗa ba shi dai mafan magana an ce hadisin nan ba a yadda ba yana da rauni ba ma a yadda annabi ya faɗa ba ba sai an yadda ma annabi ya faɗan ba tukun za a ce tunda an ka yadda annabi ya faɗa to tun kuma ka ki yadda da maganar annabi ka karyata annabi ba kenan za a ce to ba a yadda ma abdisin ya inganta ba abinda da wasu malaman suke faɗi kenan amma yaron nan ya zo yana kafarta mutane ba aya ba hadisi ya zo yana kafarta mutane kiri-kiri yaron nan ya zo yana cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya faɗa wa sahabbai hadisi sahabbai hadisi sahabbai ba sa shakku kawai samina na sun ji sun bi to akwai wani musulmi da annabi a yanzu da ya ce da ya shi in annabi ya faɗi magana ba zai bai zai yadda da ita ba wannan kaga magana ce ta jahilci wannan yaron yake faɗi kuma ya zo gaba ɗaya abin da zai baku mamaki hatta 'yan uwansa wahabiya wanda suke tafiya ɗaya ya kafirta su ya ce munafukai ne arna ne tunda ba su yadda da cewa wai sai an kai iya annabi sallallahu alaihi wasallama wuta ba yanzu wannan a ce masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne sannan ya zo saboda tsabagen tsabagen tsabagen jahilci ya zo yana ya zo yana fifita fifita hadisi da alkur'ani wanda kaf malamai wannan ijma'i ne malaman addinin musulunci sun tafi sun faɗa sun faɗa mana cewa duk abin da ya zo daga cikin alkur'ani idan hadisi ya ci karo da shi in da ya ci karo da shi to ajiye hadisi ake a ɗau alƙur'ani haka malamai suka faɗa amma shi ya zo yana magana yana maganar cewa ai in hadisi ya zo ajiye alƙur'ani yake ajiye aya ake yi yanzu wannan a ce shi ne mutum zai je zai kai amanar 'ya'yansa wajensa wai su ɗau karatu wallahi duk wanda ya je ya kai ɗansa wajen irin wa'annan mutanen wallahi tallahi tallahi da sunan wai ya kai shi dau ilimi na rantse da Allah zai wayi gari ɗansa ya zo yana kafirta shi yana ce masa ɗagutu ne waye waye don wannan duk irin salon boko haram ne duk irin salon boko haram ne yanzu da za a je a tambaye shi cewa zai shi ba dan boko haram bane ba to wannan kuma wallahi irin ayyukan su ne duk mutumin da bai yadda da abin da suka zo da shi ba ganin su suke ɗagutu kafiri to haka wannan yaron yake a kai yanzu a haka za a ci gaba da rayuwa da irin wannan jahilcin ya zo yana magana cewa ba a yadda da hadisi ba ba to shi ma ba a yadda da hadisi ba akan wannan maganar ta kare iyayen annabin nan da ake ta magana a kai to ai shi ma bai ma yadda da alkur'ani ba tunda ai malamai da dama sun kawo aya alkur'ani alkur'ani ya wanke iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama tunda iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama dinnan suna cikin alal fitira ba a ba wani manzo da aka aiko a lokacinsu da aka aiko musu aka suka ƙi karɓar saƙon Allah a wajen manzan. kuma Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya faɗa bismillahir rahmanir rahim wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula haka Allah ya faɗa ba za mu muku azaba ba har sai mun aiko manzo a gare ku in an aiko manzo gare ku kun ki karɓa to Allah zai muku azaba man ba aiko ba Allah ba zai muku azaba ba shi ma ya kagi kenan ayar alkur'anin ma shi ma ya karyata ta bai yadda da ita ba kenan duk wannan abin da aka kawo aka nuna cewa ba a kan wannan hadisin baya ba yana magana ne akan mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma wannan saboda kiyayyar annabi gashi yana kafirta mutane akan mutane akan ba su yadda da wannan fassara hadisin yacce su suka dauki hadisin ba sannan alkur'ani mai girma malamai sun faɗa sun ce wannan wannan wannan hadisin ma ina inganta ma ba akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama still yake magana ba yana magana ne akan abu lahab tunda abu lahab shi ma a matsayin uba yake a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alkur'ani ya faɗa tabbat yada abi lahabin wa tab Alƙur'ani ya riga ya la'anci abu lahab malamai sun ce to wannan hadisin a kansa yake faɗi yake magana amma wannan yaron saboda daƙiƙi ne makiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan boko haram ne ya zo yana arnantar da mutane yana ta kafarta mutane wai akan lalle sai mutane sun yadda sun yadda da iyayen annabi suna wuta ku su malamai da malaman da suka tafi akan wannan hadisin ba a kai tsaye ba a fito an ce musu su ma yan wuta ba ne ba yan wayo sai ku ne ku ne za ku zo kuma ku ce za ku kai wa'anda ba su yadda da shi ba wuta na rantse da Allah mutane a yi hattara da wannan yaron wallahi tallahi wannan aƙida ta wannan yaron ba aƙida ce mai ɓullewa ba abin da zai ba ku mamaki shine hatta 'yan uwansu wa'anda suke duk wahabiya ne salafa 'yan izala duk wanda bai yadda da fahimtarsa akan wannan fa hadisin ba fa ya kafirta shi ya ce kafiri ne ya ce wai mutum ya ki ɗaukar maganar ya wai mutum ya ƙaryata maganar annabi sallallahu alaihi wasallama to a ina aka yadda annabi ya faɗa bare a ce an ƙaryata annabi ai sai an yadda annabi ya faɗan ake zaka ce ka an ƙaryata an ce maka wannan hadisin abinda ake nufi annabi ba a yadda da ya inganta ba ba annabi abin da yake nufi ba kenan ba abin da aka ce kenan akwai bambancin tsakanin tsakanin ka ce annabi ya ce kuma an yadda annabi ya ce din amma an karyata da kuma bambanci da a ce ma ba annabi bai ma ce ba bare ma ka ce an ma ka ce wai wai mutum ya kafirta To wannan magana ta gaskiya ni talikin da zan iya yi a kanya wannan yaron kenan wallahi al'umma a yi hattara a yi hattara mutum ya san wajen wanda zai je ya kai ɗansa ya karatu a wannan zamanin idan za ka kai ɗanka wajen malamai karatu ka san shi wannan malamin waye shi waye asalinsa shi kansa a wajen waye karatu malamin shin malamin da za ka kai ɗankan ka tabbatar da ingancinsa malamin da ka yadda da e malami ne na gaskiya wanda ka yadda da aƙidarsa ne wallahi idan mutane suna ɗaukan yara kawai barkati kawai malami ya ɓulla ba a san daga ina ya zo ba ba a san me ɗabi'arsa ba ina yo karatu ba ka je ka kai ɗanka wallahi sai an dilmiyar da ɗanka sai kun zo kuna sai an zo sai an haɗa ka gaba da ɗanka wallahi sai ɗanka ya zo yana kafarta ka yana fitar da kai daga musulunci Allah ya tsawwake Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu ya kiyaye zuri'ar mu Allah ubangiji ya sa mu zamo muna na gaba gaba a masu ganin kima da girma da darajar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ka sa mu ci gaba da ganin girma da kima da darajar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama da ahalinsa da sahabbansa baki daya a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mutumi don ci gaba da kawo muku karatattakan malamai daban-daban don wayar da al'umma kai a kan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu